To masu kallo barkanku da uwar haka. Wato malama zindin ne ta kawo muku ziyara. Wallahi mata akwai wani abu da ke damuna a rayuwar nan da muke ciki. Wai yanzu kana tare da kawa ba kunya ko ba tsoron Allah. Kawan da zaka bi za ta bi maka saurayi. Ka fayyade da ita ba. Za ta bi maka saurayi. To ka duba ma kanwa uwa ɗaya uba ɗaya kanwa ki kenan. duba zamanin da Allah ya kawo mu in ta samu fuska wajen san mijinki an shewa ta ta yi to ya kamata ku san me muke yi yanzu ma abun ma ta takaicin ma ko namijin ma bai taya ba matan sai sun sa sai sun sa mutum dole ya kula to me amfanin haka me amfanin suna ce me amfanin suna ce snatch bring gaya muku wani abu a kullum dan Allah dan annabi maganar da zan gaya muku kar ku manta da shi zan gaya muku wannan magana wallahi wallahi wallahi kun gani nan duk abin da nake yi ba ban da saurari azin masu mata bane ina da su amma wallahi bana yadda bana yadda ya wulakanta matan nan wai ko don sabida ni shin kun san dalilin haka ba ku sani ba to dalilin haka shine ba na son nima in yi aure nima a in aka mun ba zan ji daɗi ba duk abin da ka san in kama wani ba zai ji daɗi ba kai ma ka kiyaye shi saboda in kai to tsaya ma ba yi ba ma an maka balantana ka yi ki dage ki samu naki ki samu naki amma ba wata ta dage ta je ta samu ki zo ki mata kwace ba ba a haka cin amana ya zama ruwan dare a wajenmu me amfanin haka to gaskiya kamata mu gyara ya kamata mu gyara bring da ya muku wani abu abin da ya faru da ni akwai wata friend ɗina wallahi wallahi wallahi abin da nake gaya muku true life story ne game da ni akwai ni saurayi na to shi saurayin nawa bai san gani na da kowace kawa ranan da muka yi waya da shi sai na ɗauka ƙawata da muke tare da ita sai muka je mu gaishe shi cikin sallan nan fa nake muku ba ku labarin nan fa bai daɗe ba cikin sallan nan wannan sallar to shi ba kwata-kwata shi kwata-kwata shi kwata-kwata shi bai san azin yana tare da bai kusan akwai maza wanda ai ba sa son kawaye saboda kusan kawaye na ziga mutum mutum ya yi niyyar abin da bai yi ba wallahi da ya nuna mun bai kaunan yarinyar nan na ce mai to yadda na bar nonon uwata na barka to amma kusan me ya faru don wane yi wannan don ita amma kusan me ya faru daga baya kwatsam sai ga su nan tare sai na gansu tare to me ake kira da haka cin amana akwai wata ƙawata ma haka da ka riƙe min nomban nan ashe ta kwashi ta haddace lambar ta kwashi ta je ta kira lambar ba taba tunanin ba taba tunanin zan gane ba na zo na gane to meye wannan meye amfanin wannan sannan bari gaya muku wani abu i trust myself duk wani saurayi na wai yanzu wai ko kawata su zaga su da soyayya da saurayi na eh wallahi tallahi ba zai taɓa damuna ba kun san dalilin da yasa na faɗa haka to bara na gaya muku dalili na san dai ba za a yi a gaban ido na ba dole sai dai a yi yar buya-buya. to me amfani yar buya buya bai san ki in yana son ki ya fito ya fi gaya ma duniya yana son ki ya fito ya gaya min wacce nake so to wallahi tallahi ko kaɗan shi yasa ma ni ƙawayena ina ba su shawara ina cewa ni fa a samari na duk wanda ya zo ce yana son su suka yadda suka biye mai i don't care sabida dai ni na san duk inda ya je zai dawo i trust them kuma ba za a yi a gabana ba sai dai ku je can bayana ku yi to me amfanin wannan me amfanin mutunci ne kina mace ba mutunci ba ne to ya kamata mu gyara don allah don annabi mu gyara don allah snatching bai da kyau bai da kyau a rayuwar ka wai snatching ya kai asiri ana yi asiri ana mutum asiri wai mutum kawai don saboda namiji zaman da Allah ya kawo mu zaman da muke ciki kenan fa to ya kamata gaskiya mu fi karfin zuciyarmu gaskiya amana ba amana da kuke ganin amana ba karama ba a karamin fa abu bane amana in mutum ya mutum ya yarda kai ne dauka amana ya danka maka sannan kai ka ci amana to me amfanin ka da wanda ido kai kake tunanin man zai dinga kallon ka kuma duk ba wani abu ke kawo wannan abun ba illa selfish duk shi ke kawo wannan abu to amma ba damuwa Allah ya sa mu dace kuma Allah ya shirye mu kuma Allah ya gara da su waɗanda suke snatching din daga masu snatching din mazajen mutane eh da samarin mutane eh in masu shirwa ne Allah shirya su in ba masu shiryawa ba ne Allah mana katangan ƙarfe da su zindin na ku lafiya ina yadda cewa zan yi lesbian zaki bani more than ba abinda kika ce ba sannan kuma kin zo kina ta ki ke ba kowa ba ke ba kowa ba a cikin Najeriya ma wasu wasu ka tsaya miki a ɗan lesbian din ma baki kai ma stage ɗin da ma in kin fito ki magana za a ji tsoron ki amma har kina bakin nan to ni na riga na gaya miki cewa ni in dai ni ne ina daidai da ke sannan ina daidai da zamanin ki to abin da zai faru shine ko kuɗin sun kare ne an riga an saya ma dotas. da kuma momis kayan sallah ba shi ne ma matsala na ba batun initiative din ne i'm waiting for that tunda kun ce ku tsinanu ne la'anannu ba ku da abin yi sai dai ku dinga neman yan uwanku mata na ce wata ta fito ta nuna min ta gaya min menene daɗin lesbian wata sai ta ce min sai ta yi lesbian da ni ne kamin zan san daɗin lesbian har take claim cewa in ta in ta yi lesbian da ni ba zan ƙara having sex da ɗa namiji ba that's what she said and me kike da shi da zaki ce kin fi namiji daɗi miye shi allah da ya halice mata da maza ya yi namiji sannan ya yi na macen shi bai san me yake yi ba ne sannan ta ya kuke tunanin za ku hayayyafa da wani ina son I love you with my life. I, I want to be with you the rest of my life. Haka nan za ku in dai ni ne kuma na ga na ban daina magana ba. ko ba zan dina ba na ci gaba da magana akan ku ke sai dai ku haƙura an za ku fito ku zage ni ku zage ni ku ci gaba da sawa a kira ni picking call ne is not a big deal is my phone na ga dama an kira na daga na ga dama karan daga messages ne kuma yau ku tura gobe ku tura jibi za ku gaji shine kawai saboda haka yanzu an gama azumi yanzu kun ga Allah ya albarkace mu tunda aka fara azumin nan ruwa ake ta yi muna jin daɗi zafi baya damu mu zafi bai kashe mu amma yanzu gashi nan an riga an gama azumi har an yi sallah to yanzu za ku ci gaba da shigantakan da kuka saba na gaya muku cewa ku yi haƙuri ku tuba a dinga mana ruwa ba shi na abu da na gaya muku zafi na kashe mu sai ku yi haƙuri ku haƙuri ku tuba a dinga mana ruwan sama ku gani muna wani month ne amma kamar muna august ruwa kowane rana kawai ana nan ana ibada wasu ku sun tuba eh sun yarda su suna ibada ne ni na ga in kina mace ne ki iskanci zan zage ki ba saboda ni ma mace ne ba zan zage ki ba mace dai mace dai in har tana jin kanta ita mace ne ta fara girma ta fara samari komi zai iya faruwa da ita amma maganar lesbian sai ku zo kuna wai jarabta ne daga Allah ku daina ma Allah sharri ke kika yi miyan zaki Allah bai ce ki lesbian ba Allah bai ce ki ki nemi in ki mace ba har kike tunanin cewa mace ta fi namiji a wunki ki fita ki iskanci ki ga ko zan zage ki ba abin da zai sa ki ana zagi ki zan kawar fuska ni ne kuma nema na kuke na kiya ku ci gaba da nema na din nema da kuke ba zai hana ni fita ba nema na da kuke ba zai hana ba zai sa in daina yin abin da ke gabana ba nema na da kuke ba zai sa in duk wani abin da na yi niyya ba saboda ko da kun same ni in kuna tunanin za ku iya mun wani abu kun ana ku tunanin za ku iya ba za ku iya mun abin da Allah bai riga ya fa zai faru da ni ba na yadda da wannan saboda haka ina nan ina jiran zagin ku ba zan daina ba ina kun ce ku ɗan kutumar buro ba ne ba za ku daina ba lazima ku ci gaba ku da